a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kenya william ruto ya ce babban hafsan tsaron kasar janar francis okola na cikin sojojin da suka mutu a hatsarin jirgin sama mai saukar angulu sakatare janar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa yakin gaza ya sanya yankin gabas ta tsakiya cikin fargabar barkewar wani mummunan rikici a jihar kano najeriya wata babbar kotun tarayya ta yi watsi da duk wani yunkuri na ci gaba da ayyana dakatar da shugaban jam'iyyar apc na ƙasa daga jam'iyyar kotu ta bada oda ta ce a koma matakin da ake na kafin sha biyar ga wata ma'ana kenan har yanzu fa dr abdullahi umar ganduje shine shugaban jam'iyyar apc na ƙasa har yau dai a najeriya gwamnatin jihar oyo da ke kudu maso yammacin kasar ta rusa gidan wanda ake zargi da daukar nauyin masu fafatakar kafa kasar yarbawa sakamakon yunkurin kutsi da suka yi a sakatariya da kuma majalisar dokokin jihar su gidan shi kadai yana da kyau a haka tunda ai ba shi kadai ake rusa ma gida ba waɗanda ba aka kama suna garkuwa da jama'a na rusa gidajen su amma ɓannar da yaso ya aiwatar kusan ta ta ma mai garkuwa da jama'a saboda haka ya kamata a ce bincike kai ga gano waɗanda da bazan su suke rawa gaba ɗaya. To za kuma mu je Faransa inda gwamnatin kasar ta mayar da martani kan jami'anta da aka koro daga Burkina Faso. Amma kafin nan sai Aisha Sharif Baffa ta karanto labaran duniya. Babban hafsan sojin Kenya General Francis Ogola ya mutu a wani hadarin jirgi mai saukar ungulu tare da wasu manyan sojoji tara. Shugaba William Ruto ne ya tabbatar da mutuwar tasa inda ya sanar da zama makoki na kwanaki uku a kasar. President Ruto declared today a sad day for Kenya. Wakilar BBC ta ce shugaba Ruto ya ayyana yau a matsayin ranar da al'ummar kasar Kenya ba su ji daɗin ta ba a cikin jawabin da ya wa al'ummar kasar inda ya tabbatar da mutuwar manyan sojojin goma a mummunan hadarin jirgin saman. shugaba ruto ya ce mutum biyun da suka tsira a hadarin jirgin da ya afku a wani tsauni da ke yammacin kenya an garzaya da su asibiti tuni jami'an ceto da kuma masu bincike suka isa wajen kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na tattaunawa akan ƙudurin baiwa yankin palestine cikakken matsayin mamba a kungiyar wato a kwamitin palestine ta kasance matsayin 'yar kallo tun shekarar 2012 don haka ba ta iya kaɗa ƙuri'a a duk wani ƙudurin kwamitin da yake jawabi a gaban kwamitin wakilin palestine ya ce ba su wannan damar zai samu musu fatan cewa wata rana za su zama ƙasa mai cikakken 'yanci amurka ta ce ba za ta goyi bayan palestine akan kasancewa ta cikakkiyar mamba a kwamitin ba har sai an ci mai yarjejeniyar zaman lafiya da isra'ila bayan shafa watanni shida ana faɗa a gaza da sojin isra'ila ta ce ta sake kai wasu hare-hare a yankin har sun biyo bayan wasu har da aka kai isra'ila ce laraba a tsakiyar zirin gaza da kuma wanda aka kai a arewacin gaza ma'aikatar lafiyar hamas ta ce an kashe mutum kusan dubu talatin da hudu tun bayan da aka fara yaƙi a gaza kuma saba'in daga cikinsu an kashe suna cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka wuce katar wadda ke taka muhimmiyar rawa a yarjejeniyar ta wutar da ake ta ce tattaunawar wadda ake ta samu tangarɗa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. an kama wata mata 'yar kasar iran da aka kashe wai kanwarta ya shekara goma sha shida a yayin zanga-zangar kin jinin gwamnatin da aka yi watanni goma sha takwas suka wuce saboda kin rufe kanta da dan kwali mahaifiyar aida shakrami ta ce an kama ta ne a ce laraba a 2022 ne kanwar aida wato nika ta tebatan dabo jim kaɗan bayan mutuwar mahasa amini da ta mutu a lokacin da ake zare da ita saboda rashin sanya dan kwali abinda ya zanga-zanga a ƙasar. iyalan nika sun ce ba a sanar da su mutuwar 'yar tasu ba har sai bayan kwana goma da batan nata Mista harkokin wajen jamus wato ministan harkokin wajen jamus ta gargadin rasha akan kokarin daukar mutanen da za su kai wa kasar ta hari kalaman annalina babok sun zo ne bayan da aka kama wasu mutum biyu a bavaria akan zargin yi mata asiri da kuma shirya zagon kasa a wuraren da aka ajiye kayayyakin yakin da ake taimakawa ukraine da su bisa babok ta ce an gayyaci jakadar rasha a kasar sannan kuma an shaidawa wa mr putin cewa ba za a bari ya kawo duk wasu ayyukansa da ta'addanci jamus ba dai ofishin jakadancin rasha a jamus ya musanta zirga-zirgar jamus ɗin da kuma kiran gayyatar da aka yi wa jakadar nasu a matsayin abin da bai dace ba Wakilin BBC ce ana zargin mutanen ne da ɗaukar hotuna da kuma bidiyon wuraren da Amurka da Jamus ke ajiye makamai a Bavaria. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To gaida Aisha Sharif Bafa da labaran duniya. sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma za mu faro ne daga gabas ta tsakiya inda sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gargaɗin cewa yakin gaza ya sanya yankin a cikin fargaban barkewar wani mummunan rikici da yake magana kan harin da iran ta kai wa isra'ila ya ce lamarin ya sa an fuskanci mummunan tashin hankali cikin 'yan kwanakin nan kuma ya kira ga bangarorin biyu da suka yi zuciya nesa rahoton bilkisu babangida gida Mr. Guterres ya soki lamirin hare sojin Isra'ila akan kungiyar Hamas yana mai cewa hakan ya haddasa matsaloli na jin kai wa fararen hula a Gaza. Duk wani ci gaba da aka samu akan samun shiga da kayan agacin jin kai a wuri guda a cewarsa yana gamuwa da cikas a wasu wuraren. yayin da yake jawabi ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wani wakilin Falasɗinu, ziyad abi amur ya ce ƙasashe na da nauyin da ya rataya a wuyansu na su yi wa isra'ila matsin lambar da ta kawo ƙarshen tashin hankalin wala ya juzulul mujtama'a dawli an yasmaha li ayyati dawlatin yace kasashen duniya ba za su zauna su zura ido a yayin da wata ƙasa ke kasancewa wacce ta gagari dokar ƙasa da ƙasa tare da kasancewa cikin jin daɗin zaluncin da take aikatawa ba isra'ila na ɗauke da babban alhaki a kanta na mummunan ta'annati da zirin gaza ya fuskanta saboda ci gaba da kai hare-harenta kana nauyi ne da ya rataya a wuyan kasashen da suka tallafa wa isra'ila da makamai da kudade da suka samarwa da isra'ila kariya ta siyasa mun dogara da kasashe masu kaunar zaman lafiya su kawo ƙarshen hare-haren nan tare da samar da taimako da agaji ga mazauna zirin Gaza. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na tattaunawa akan kudirin samarwa da Isra'ila cikakken matsayin zama memba a Majalisar Ɗinkin Duniya, amma kuma kudirin da alamu zai gaza. Amurka wacce ta hau kujerar naki ta bayyana karar cewa ba za ta goyi bayan samun cikakken matsayin memba ga Falastinu a Majalisar Ɗinkin Duniya ba kafin a kai ga kulle yarjejeniyar zaman lafiya da Isra'ila. To a gaida Bilkisu baban gida. Yanzu kuma sai mu nufi Najeriya inda hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar wato EFCC ta ayyana tsohon gwamnan kogi Yahaya Bello a matsayin wanda take nema ruwa a jallo. matakin hukumar da yana zuwa ne 'yan sa'o'i bayan kotu ta ɗage sauraron karar da hukumar ta shigar saboda wanda take zargi bai halarci zaman kotun ba ga umar mika'il da ƙarin bayani Matakin hukumar na zuwa ne 'yan awanni bayan wata babbar kotu a Abuja ta ɗage sauraron karar da hukumar ta shigar saboda wanda take zargin bai halarci zaman kotun ba. Yayin zaman kotun na ranar Alhamis, lauyan EFCC mai suna Kemi Pinro ya faɗa mata cewa wani mutum da ke da kariya daga tuhuma ne ke baiwa tsohon gwamnan mafaka. Cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na sada zumunta ɗauke da hoton tsohon gwamnan, EFCC ta ce tana tuhumar Yahaya Bello ne da zargin halasta kuɗin haram da suka kai sama da naira biliyan tamanin. Tun ranar laraba rahotanni suka ce gwamnan kogi na yanzu usman adodo shine ya fice da tsahaya bello a motarsa lokacin da jami'an efcc suka yi wa gidansa tsinke a abuja gwamnatin kogi bata mayar da martani ba game da wannan zargi zuwa lokacin hada wannan rahoto lauyan hukumar ta efcc ya kuma ce suna duba yiwuwar neman taimakon rundunar sojin najeriya wajen kamawa tare da gurfanar da yaya bello a gaban kotun a watan janairun shekarar nan ne yaya bello ya miƙa ragamar mulkin jihar ta kogi da ke tsakiyar najeriya ga usman adodo bayan ya shafe shekara takwas yana mulki a ƙarƙashin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya umar mika'il sashen hausa na bbc daga abuja najeriya har ila yau dai muna kan batun shari'a a najeriya inda a jihar kano wata babbar kotun tarayya ta dakatar da duk wani yunkuri na ci gaba da ayyana dakatar da shugaban jam'iyyar apc na ƙasa daga jam'iyyar kotun dai ta bayar da umarnin cewa a jingina batun dakatar da dr abdullahi umar ganduje daga apc har sai kotu ta saurari bangarorin da lamarin ya shafa wannan dai na zuwa ne sa'o'i bayan mambobin jam'iyyar da suka dakatar da ganduje a mazaɓarsa suka kuma samu umarnin kotu da yake tabbatar da dakatar da shi daga jam'iyyar a jiya al'amarin da ya sake ɗaukar wani sabon salo daga kano ga ƙarin bayanin da zaharaddin lawan ya aiko mana Alƙalin babbar kotun tarayyar mai shari'a am liman ya bayar da umarnin cewa halidu gwanjo da na lami mai ac da wasu mutum goma sha biyu ciki har da jami'an 'yan sanda da su guji ayyana dr abdullahi umar ganduje a matsayin wanda ba dan jam'iyyar apc ba tare da jingine dakatarwar da aka yi masa daga apc barista jazuli mustapha ɗaya ne daga cikin lauyoyin dr ganduje ya ce kore da ta taso game da dakatarwar da aka yi wa shugaban apc a mazabarsa ce ta sa wanda suke wakiltar ya garzaya kotu bayan ya ji wannan ya umarce mu lauyoyinsa da mi gaggawar fitar da kara akan wannan abubuwan saboda an take masa hakkinsa a matsayinsa na dan adam to a wannan ne ya saka muka shirya takardunmu na kara a ranar sannan muka yi failin ɗinsu a washe gari 16 ga wata kotu ta saurare mu ta amsa roƙonmu na kan cewa ta dakatar da waɗannan da suke ikirarin kan cewa su ne shugabannin wannan mazaɓa ta kuma dakatar da jami'an tsaro wanda suka kunshi 'yan sanda kwamishinan 'yan sanda jami'in farin kaya da kuma su 'yan civil defense daga ƙoƙarin aiwatar da wannan dakatarwar da suke magana sun yi sannan kuma kotu ta ba da oda ta ce a koma matakin da ake na kafin kafin sha biyar ga wata ma'ana kenan har yanzu fa dr abdullahi umar ganduje shine shugaban jam'iyyar apc na ƙasa barista jazuli ya kara da cewa matakin da gandujen ya ɗauka dama ce da kundin tsarin mulkin ƙasa ya bashi constitution na ƙasa ya tanadar kan cewar dukkanin wanda ake zargi da aikata wani laifi to karkashin sashi na talatin da shida yana da damar da a kira shi a ji menene ba'asi a kansa ya kare kansa Allah sai ko kuma aka akasin haka to su kuma a wannan kwamiti din sai su ɗauki matakin da ya kamata wanda wannan ba a yi ba kawai a tsakankanin su suka zauna suka fitar da matsaya irin tasu kan cewar wai waɗansu da ake zargin kan cewa su 'yan wannan mazaɓa ne sun dakatar da shi wanda abun ba haka yake ba. to amma akwai wani umarnin kotun da kafin naku yake ma tabbatar da dakatarwar da aka yi wa shi ganduja. mataki irin na doka ita waccan odar da kotun jiha ta bayar za a iya cewa oda ce da aka bada ita ba da hurumi ba saboda dukkanin abubuwan da ake gani waɗansu da suke cewa 'yan jam'iyya ne ba sa musanta da'awar cewa shi ma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi dan jam'iyya ne saboda haka duk wata matsala da ta shafi cikin jam'iyya to fa kotu ba ta da hurumi a ciki wanda akwai hukunce hukunce da yawa da Supreme Court babbar kotu ta koli ta ƙasa take cewa internal affairs na party ba babu hurumin kotu a ciki ake kuma gargada alkalai da su fitar da hannunsu daga ciki. Mai shari'a liman ya sa ranar 30 ga watan Afrilun da muke ciki a matsayin ranar da za a saurari karar da shugaban APC ya shigar a kotun ko yaya masana shari'a ke kallon wannan dambarwa ta umarnin kotu masu daraja iri ɗaya suka bayar akan wannan al'amari barista Sa'idu Muhammad Tudun Wada lauya ne mai zaman kansa a Kano yanayin doka abin da tace shine yayin da aka sami takaddama irin wannan wanda muka samu kanmu a ciki shari'ar da aka fara shigar da ita ita za a yi amfani da ita misali shine cewa an sami umarni kenan guda biyu wanda aka fara bawa shi za a yi amfani shi ake kira da turanci waya da equities are equal the first in time shall prevail bail dukkansu kotuna ne wayanda suke kan kan martabar su daya iko daya gare su kowace high court wannan ta tarayya wannan ta jiha a gefe guda dai wasu masana shari'a na ganin akwai buƙatar alƙalai a Najeriya su rika yin taka tsantsan wajen yanke hukunci a wani mataki na kaucewa irin wannan tahomu gamar da ake samu a wajen hukunce-hukunce don tabbatar da maslaha da kyautata demokradiyya zahara Dillawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya to daga batun jam'iyya mai mulki a najeriya kuma sai na jam'iyyar hamayya inda majalisar kolin jam'iyyar pdp ta amince shugaban jam'iyyar na riko umar damagun ya ci gaba da shugabancin jam'iyyar har zuwa taron majalisar na gaba majalisar da ta ɗauki wannan matsaya ne a yayin taronta da ta gudanar a yau alhamis a sharkwatan jam'iyyar na kasa da ke abuja waɗanda suka halarci taron sun haɗa da atiku abubakar da nesa muke da kuma sauran masu ruwa da tsaki a jam'iyyar Ga Khalifa Shehu Dokaji da ƙarin bayani. Majalisar kolin ta jam'iyyar PDP bayan da manyan jigajigan jam'iyyar PDP wato National Caucus suka amince da hakan inda zai ci gaba da kasancewa akan kujerar har zuwa lokacin da jam'iyyar za ta gudanar da taron kolin na gaba. Ambasada Aminu Wali ɗaya ne daga cikin 'yan kwamitin amintattun jam'iyyar ta PDP ya kuma yi ƙarin bayani. maganar shugabancin jam'iyya an ɗaga shi sai an kira a taron majalisar koli ta wannan jam'iyya to a lokacin za a an amince da cewa daga inda tsohon shugaba wato ce Yahaya Awa ya fito daga arewa ta tsakiya bisa ga ka'ida ga yadda ake tafi da harkar jam'iyyar PDP babu wanda ya ce bai yadda koma da wannan matsayi zuwa arewa ta tsakiya mun amince cewa za a karfafa kwamiti ta ladabtarwa na jam'iyya wanda dama akwai shi a daidaita abubuwa yadda ya kamata waɗanda suke da laifi ba su laifin su wanda yake na kora ne a kore shi wanda zai zauna za a yafe masa a yafe kenan har yanzu dai dama gun ne zai ci gaba da kasancewa a matsayin shugaban eh, jam'iyyar zai ci gaba da mukaminsa na shugaba na riko har zuwa lokacin da za a gama waɗancan congresses na na state da na kowace na local government. Sanata Bala Muhammad shine gwamnan jihar Bauchi kuma shugaban gwamnonin jam'iyyar ta PDP ya ce zaman da suka gudanar a yau na nuna musu cewar dukkan wata baraka da ke cikin jam'iyyar tasu za ta kawo. Ba za mu yadda mu ba da dama ma abokan hamayyar mu su samu abin da suke so bayan da za a samu hauragiya da kwaramniya a jam'iyyar PDP ba. saboda haka muna godiya ga shugabannin nec wanda suka yi na'am da irin wayannan la'akari da muka yi mai kyau daga matsayinmu na gwamnoni zuwa 'yan majalisar tarayya da sanatoci da kuma wato kungiyar dattabai na biyoci masu cikin gwaman jaki ba su gasa a cikin jam'iyyar ku ta pdp kuma gasa suna cikin jam'iyyar apc ana dama wanda ka gan shi anan dan jam'iyyar pdp ne babu wani wanda zaka ce shi hawainiya ne mai canja kala ba kwa gani hakan ci gaba da kitso da kwarkwata ne wanda ake ganin yanzu pdp ta zama kyan wallami ra'ayin wa'yansu ne wanda suke gani wa'yansu da suka koma suna aiki da apc kamar sun bar su wayannan mutane da aka gamsu dama yan pdp ne kuma sun gaya wa apc za su yi aiki da su amma suna pdp wannan da yana zuwa ne bayan da kwamitin gudanarwa na jam'iyyar ta pdp suka nuna goyon bayan su ga shugaban jam'iyyar na riko umar damagun hakan dai yana zuwa ne bayan da sanata in inyociya ayu ya janye karar da ya ɗaukaka yana kalubalance cire shi daga shugabancin jam'iyyar jam'iyyar na ƙasa sai dai wasu na zargin cewar matakin nasa na janye karar tasa na da alaka da taron majalisar kolin jam'iyyar da za a gudanar a nan gaba khalifa shehu dokaji sashen hausa na bbc a abuja najeriya to yanzu karfe tara saura kwata a najeriya da niger ibrahim yusuf muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen hausa na bbc To gaba shirin zamu koma Najeriya inda gwamnatin jihar Oyo ta rusa gidan wanda ake zargi da daukar nauyin masu fafutukar kafa kasar Yarbawa. Amma kafin nan bari mu leƙa Kenya inda shugaba William Ruto ya ce babban hafsan tsaron kasar General Francis Ogola na cikin sojojin da suka mutu a hatsarin jirgin sama mai saukar angulu. Akwai kuma wasu jami'an sojin kasar guda tara da suka mutu yayin da biyu ke cikin mawuyacin hali. Ga fasarar rahoton Ian ofula. Babban hafsan sojin na Kenya kuma mai ba shugaban ƙasa shawara kan soji, Janar Francis Ogola ya mutu ne a hatsarin jirgin sama a lokacin da suke kan hanya zuwa aiki a yankin arewacin ƙasar da ke fama da matsalar 'yan bindiga. Kafin hatsarin babban hafsan sojin ya jagoranci buɗe makarantu da aka rufe saboda kamarin hare-haren 'yan bindiga. Sun kuma ziyarci jami'an sojin da ke aikin tabbatar da tsaro a yankin. shugaba william ruto ya ce mutuwar jami'an babban rashi ne ga rundunar soji da kuma kasar ya ayyana kwana uku na zaman makoki tare da tura tawaga zuwa inda hatsarin ya faru domin gudanar da bincike ta gaida awal ahmad janyau da fasarar rahoton iyan wafula To a Najeriya shalkwatan tsaron kasar ta ce sojoji sun kashe mutanen da ta kira 'yan ta'adda fiye da saba'in a yankin arewa maso gabas tare da kuma kama wasu 143 a cikin 'yan kwanakin nan. Wannan dai na kunshi ne a cikin wata sanarwa ta kan aikace-aikacen da dakarun tsaron kasar ke yi don tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na Najeriya. Muktari Adamu Bawa na da ƙarin bayani. Shalkwatar tsaron Najeriya ta ce dakarunta sun kashe 'yan Boko Haram goma sha shida daga ranar goma zuwa goma sha shida ga wannan wata a lokacin da zakai farmaki maɓoyar waɗanda ta kira 'yan ta'adda ta kuma ce sojoji sun gano makamai masu yawa a ciki har da bindigar ak-47 guda tara da bindigogin toka guda bakwai haka kuma a tsakanin 11 zuwa sha biyar ga wata sojoji a yankunan arewa maso gabas sun kama mutum goma sha takwas bisa zargin 'yan ta'adda ne sannan sun gano wata babbar mota makare da jarkokin man fetur guda hamsin sanarwar da manjo janar edward bube fitar ta kuma ce sojin najeriya tsakanin 12 zuwa 15 ga wata sun karbi mutum 300 waɗanda ake zargin 'yan boko haram ne bayan sun mika wuya a cikinsu akwai magidanta 24 sai mata 21 da kuma yara 58 duka a cikin jihar borno a kuma ranar 13 ga wata jiragen yaƙi na najeriya sun yi lugudan wuta a maɓoyar 'yan boko haram a ƙauyen kwalaram na yankin tafkin chadi inda ta ce an kashe 'yan ta'adda guda 30 a cikinsu har da wasu manyan kwamandojin boko haram kamar ali dawud da bakura falluja da kuma malam ari sai kuma takwas gota ranar da sojoji suka kashe waɗanda ta ce 'yan ta'adda ne goma sha biyu a wani artabu da ɗaukin 'yan bijilanti cikin jihar taraba a yayin artabin dakarun tsaro sun kuma kwace makamai kamar ak-47 guda takwas da bindigogin toka biyu da harsasai masu yawa a ranar ne dai kuma jami'an dss suka kai samami maɓoyar 'yan ta'adda a cikin ƙaramar hukumar aure ta jihar nasarawa in ji sanarwar inda suka kama wani babban ɗan boko haram mai suna abdullahi ibrahim da aka fi sani da babban bola daga ranar 11 zuwa 14 ga wata sojojin najeriya sun gudanar da sintiri a yankunan ƙananan hukumomin zirmi da anka da maru da isa a cikin jihar zamfara inda su gwabza faɗa da 'yan fashin daji tare da kashe mutum goma sha uku sannan suka kubutar da mutum uku tare da gano bindigogi kira ak-47 guda takwas da bindigogin toka guda bakwai duka dai sanarwar ta ce sojoji sun kashe waɗanda ta kira 'yan ta'adda 49 da kubutar da fararen hula 36 sai kuma gano bindigogin ak-47 guda 47 da ƙarin bindigogi 22 da ɗaruruwan harsasai da babura da wayoyin salula ta gaida mutari adamu bawa da wannan rahoto tare ila yau da ya kan batun matsalar tsaro a najeriya ministan babban birnin tarayya abuja nisan wike ya bai wa rundunar 'yan sandan birnin kyautar naira miliyan ashirin bisa kama wasu barayin da ake neman ruwa a jallo ministan da ya umarci rundunar ta abuja da ta farauto tare da kama wasu mashahuran masu garkuwa da mutane biyu da suka addabi birnin musamman a yankin buhari da dutsen alhaji da Kubwa. kan batun wannan kyauta da ministan ya yi na tuntubi mai magana da yawon rundunar 'yan sandan abuja josephine ade ga kuma karin bayanin da taimun kwanakin baya akwai 'yan barayin da suke ɗaukar mutane akwai su suna ta damun a fct kwanakin baya kuna Allah ya zo ya kawo mana sabon commissioner of police Bennett Igwe. Eh, tun da ya zo shi ma ba bacci kullum yana nan yana shiga daji mun yi kokari mun kakkama su mun kama wa'innan mutanen da suka hana mu bacci. Akwai guda biyu da suka rage shi ne minista lokacin ya zo ofis na kwamishina ya ce to sauran guda biyun nan da suka rage in har mun kama su zai ba mu miliyan ashirin to wannan alkawarin da minista ya yi mana Shi ne ya cika. To wannan kina gani zai iya taimakawa wajen ƙara ma 'yan sanda ƙwarin gwiwa na ƙoƙarin magance wannan matsaloli na rashin tsaro da ake fama da shi a Abuja? Kwarai da gaskiya wallahi wannan mu ma ba taɓa yi mana irin haka ba ka gani wannan ya ba mu karfi mu ma za mu ci gaba 'yan sandan LCT ka san an ce in an yabe ka an baka karfi ka ƙara yi kenan. Kwamishinan ma kuɗin ya haɗa su DPO gaba ɗaya da su practical squad din duka gaba daya ya rarraba mana kuɗin nan bai kai ko ina ba ya fito da shi fili ya rarraba ma yan sanda kowa ya je ko yaya ne kowa ya samu a cikin kuɗin nan. To kuɗin araba shi ga daukacin rundunar yan sandan Abuja ne ko kuma dai waɗanda suka je suka yi aikin kawo waɗannan miyagun mutane ne? Eh tana ya ba su nasu rabonsu ya fi namu sauran mun da ba mu a cikin masu shigan daji din amma mu ma mun samu duk wanda bai shiga daji ba a matsayin shi a inda yake aiki shi ma inda bai nashi aiki ba ba za mu iya mu samu kama wannan mutanen ba to an raba ma kowane dan sandan da yake a cikin fct dsp josephine ade kenan mai magana da yawon rundunar 'yan sandan abuja najeriya to har yanzu dai muna najeriya inda gwamnatin jihar oyo da ke kudu maso yammacin kasar ta rusa gidan wanda ake zargi da daukar nauyin masu fafutukar kafa kasar yarbawa Modukbe Onitiri Abiola na ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin sun shirya harin da aka kai kan hedkwatar gwamnatin jihar a ranar Asabar. A gogare da suka yi da yin kutse a sakatariya da kuma majalisar dokokin jihar ƙarƙashin wata ƙungiya da ke ikirarin kafa ƙasar Yarbawa zalla. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu 'yan Leman ya aiko mana da wannan rahoton. mai baiwa gwamna shehi makinde na jihar oyo shawara kan harkokin tsaro fataya owasini ya ce wannan mataki da gwamnati ta dauka na shiga tsakani ne saboda haka an rusa ginin odetiri obiola tun bayan da ya shelanta kafa kasar yarbawa dama dai kafin ɗaukar wannan mataki gwamnatin jihar oyo da rundunar 'yan sandan jihar da kuma sauran shugabanni masu karfin fada a ji bayan faruwar lamarin sun yi kuro tare da yi wa wannan barazana tufka domin kawacewa tashi hankali da kuma yiwuwar ya faɗaɗa zuwa wasu sassan kudu maso yammacin najeriya Najeriya. Masu rajin kafa ƙasar Yarbawa ƙarƙashin ƙungiyar su dai a ranar Asabar ta gabata sun wani yunkurin kwace iko da fadar gwamnati da majalisar dokokin jihar da kuma sakatariyar gwamnati da bai samu nasara ba. Na tambayi farfesa Tukur Abdulkadir kwararre kan harkokin diplomasiya da siyasa na jami'ar jihar Kaduna kan ko yana gani kamawa da rushe gidan ɗaya daga cikin masu fafutukar kafa ƙasar Yarbawa ya wadatar ya ruza ajenda da wasu a yankin ke ikirari. Baya ga rusa gidan shi ya kamata a binciko duk sauran magoya bayan sun akwai ko waɗanda suka karfafa suka zo suka aikata wannan ta'addancin da suka zo su yi saboda haka rushe gidan shi kadai yana da kyau haka tunda ai ba shi kadai ake rushe ma gida ba waɗanda ma aka kama suna garkuwa da jama'a na rushe gidajen su amma bannar da ya so ya aiwatar kusan ta ta ma mai garkuwa da jama'a saboda haka ya kamata a ce bincike ya kai ga gano duk waɗanda suka mara masu baya da kuma waɗanda da bazan su suke rawa gaba ɗaya. shugabanci ne na gari ko waɗanda suke mulkin su fahimci cewa kyautata ma jama'a shine abin da ya kamata ba gallazawa mutane ba wasu mutane a kudu maso yammaci sun daɗe suna ta ganin cewa a sake fasalin Najeriya ba ganin hakan wata hanya ce na neman wato asasa wannan yunkuri da suka daɗe suna yi. Gaskiya ba ni tsammani domin duk waɗanda suke wannan maganar mutane ne da ba su iya cin zaɓe a karamar hukumar su. Babu wani mai tasiri a siyasa a yankin kudu maso yamma da yake kirarin cewa ko a raba ƙasar nan. Maganar yunkurin canza tsarin mulki ai ba su kaɗai suke yi ba. Yanzu haka akwai kimanin mutum talatin da aka kama da kuma ake tuhumar su a gaban kotun bisa zargin ci amanar ƙasa wanda ya zo da neman kafa kasa cikin halattacciyar kasa ta Najeriya. Yanzu haka dai a suwaji Bola Ahmad Tinubu wanda ya fito daga ƙasar Yarbawa shine yake shugabancin Najeriya. Wani abu da masana ke cewa da wuya masu faɗa a yankin su kyale a yi wa ɗaya daga cikin su zagon kasa wanda suka daɗe suna neman kyakkyawar dama irin wannan. Gwagwar mayar kafa kasa ko sake fasalin kunnen tsarin mulkin Najeriya dai ba bakon lamari ba ne to sai dai shigo da makamai da kuma shiga irin ta sojoji da yin harbe-harbe a sama ya jefa da yawa daga mazauna yankin cewa masu fafutukar da gaske suke a yanzu umar shehu leman bbc hausa daga lagos a nigeria yanzu kuma ga wannan sanarwar ra'ayi riga kowa da irin tasa A Najeriya, darajar kuɗin ƙasar wato Naira na ci gaba da samun tagomashi a kan dala. Ko a baya-bayan nan masana sun bayyana Naira a matsayin ɗaya daga cikin kuɗaɗen duniya da darajar su ta bunƙasa cikin sauri. Farashin eh, Naira nan da ta samu tagomashi ba wani abin mamaki ba ne saboda gwamnatin tarayya da kuma babban bankin najeriya sun ɗauki matakai lokacin aka ce da ana bin ka bashi in ka samu ka biya basussukan za a ta cewa an ka samu dama da za ka yi walwala. ko me hakan ke nufi ga tattalin arzikin kasar shin ko kun fara ganin tasirin farfaduwar nairar a yankunan ku waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka wajen ganin darajar naira ta ci gaba da haɓaka waɗannan na cikin batutuwan da za mu tattauna a shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To madalla ga waɗanda suke son shiga shirin wanda zai zo muku gobe juma'a da misalin karfe 8 da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar sai ku aiko mana da sakonninku a shafukanmu na sada zumunta. To yanzu kuma sai mu nufi kasar Faransa inda gwamnatin kasar ta danganta korar jami'an diplomasiyar ta da aka yi daga kasar Burkina Faso a matsayin abu wani abu na takaici. a dai ranar talata ne cikin wata wasiƙa minista harkokin wajen ƙasar na burkina faso ya baiwa wasu jami'an diflomasiyar ƙasar faransa su uku sa'o'i 44 da su fice su bar ƙasar ana dai zargin jami'an ne da gudanar da wasu ayyuka da basu dace ba ga abdu halilu da fasarar rahoton thomas nadi ana iya cewa dai wannan shine yanayi na ba bayan nan na tayar da jijiyoyin wuya a bangaren diflomasiya da ya faru tsakanin ƙasar burkina faso da kuma tsohuwar gijiyarta ƙasar ta faransa Faransa ta sanar da cewa zargin da ake wa jam'iyyun diplomasiyyar ta zargi ne wanda baya da tushe barantana makama na cewa suna gudanar da wasu ayyuka da basu dace ba. Sojojin mulkin ƙasar ta Burkina Faso basu yi wani bayani ba game da irin abin da suke zargin jam'iyyun diplomasiya na ƙasar ta faransa da yi to sai dai wasu kafin watsa labarai na ƙasar sun sanar da cewa jam'iyyun diplomasiyar sun gana ne da ƙungiyoyin fararen fulla na ƙasar Ƙungiyoyin faran fula ƙasar ta Burkina Faso na ƙorafi ne kan yadda sojojin ƙasar ke gudanar da lamurra game da yadda ake takaddama da 'yan ta'adda da suka addabi jama'a. Dangantaka hulɗa tsakanin ƙasar Burkina Faso da ƙasar ta Faransa na ci gaba da yin tsami da taɓarɓarewa tun bayan jin mulki na 2022. da kaftan Ibrahim Traore ya jagoranta. Daga nan ne aka kori sojojin Faransa wanda suka zo kasar ta Burkina Faso suna takaddama da masu irarin yin jihadi. Kasar Burkina Faso yanzu haka dai tana neman taimako daga kasar Rasha da makwabtanta Mali da kuma jamhuriyar Nijar game da yadda lamarin rashin tsaro ya yi kamari a cikin kasar. To Abdalilu kenan da fasarar rahoton Thomas Nadi. To kafin mu kammala shirin ba ga maimaitawan kanun labarai. Babban hafsan tsaron Kenya General Francis Okola ya mutu a wani hadarin jirgi mai saukar angulu tare da wasu manyan sojoji tara. Mun ji cewa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ta tattauna kan wani kuduri mai baiwa yankin Palestine cikakken matsayi na mamba a ƙungiyar. sana kuma an ce bayan shafi watanni shida ana faɗa a gaza rundunar sojin isra'ila ta ce ta sake wasu hare-hare a yankin to kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu